littafin mu na gaba insha Allah ta'ala littafin fathu rabbil bariya an gane ko littafin fathu rabbil bariya shi kuma wannan littafi mai albarka za mu tashi a shafi na hamsin da shida المبحث الثاني an gane ko almaba tsani mazhabu malik wa usuli wato mazhabar imamu Malik da kuma usul ɗinsa ababen da yake dogaro da su shafi na hamsin da shida an ga ya ce wa fiye talasatu matsalin akwai matsalib guda uku المطلب الأول مطلبي نفركو النواة الأولى لمذهب مالك واتو قايا أنغاني كو إري إري نفركو ko ƙwaya ta farko da ake shuka ko a dasa an fahimta ita ake ce manawa seed an fahimta wanda ake shukawa na mazhabar imamu malik an fahimta Malik yake cewa talamizul imamu malik wa asba'uhu ɗaliban imamu malik da mabiyansa wa asba'uhu da mabiyansa wa hamalatu mazhabihi waɗanda kuma suke hauke da mazhabarsa su yada ta a duniya to ku sani malam yace la yuhsauna kasra an fahimta ba za su kididdigu ba ba za su kididdigu ba wa zalika hakan kuma ya faru ne li awamilin muta'addida saboda dalilai masu yawa Min ha! na daga cikin dalilin. kaunuhu fil madinatin nabawiyya an gane cewa kaunuhu fil madinatin nabawiyya ma ilmi waje. cewa shi imamu na maliku asalinsa da ilimin nasa a madina ne wanda nan ne inda yake tushen ilimi ana fahimta da kuma addini wa mazaru ahlil ilmi kuma sannan madinan nan fa wurin ziyara ce ta masu ilimi wa talabatihi sannan wurin ziyara ne na masu neman ilimi min kulli makanin daga ko'ina a duniya wa minha na da ciki kuma imamatuhu cewa shi imamu malik imam jagora ne wa hifzihi sannan shi hafizi ne ma'ana ya haddace ilimi mai yawa ya fi mataki a ilimi har ya kai a ce hafiz ana fahimta sannan wasaituhu wa shuhuratuhu a yanayin labaransa da shuhurarsa shine si wasiqatuhu da amincinsa wa babtuhi da yadda yake kiyaye abu babu shine kiyaye abu haka aka ce kaza fari ne to ba zai zo kuma ya kuskure ya rika ta ko wankan tarwada ne ko ruwan madara ne a farin farin wankan tarwada wankan tarwada baki baki ja ja abin da zo a kan su ko kuskure yanzu muka yi wani karatu yau din nan yanzu karatun mu na kasin wuce ina zan yi tambaya gida wasu manta mai muka ce an manta ai sati ɗaya ne kawai na eh sai ai hakuri abubuwan ne gashi karatun kwaya ɗaya ne amma ban turo shi ba dindimin sun yi yawa wallahi kullum an jima zan yi zan yi zan yi zan yi gashi nan haka dai zan tura zan tura ko ɗazun nan bai azhar sai da na waya zan tura kuma ban san ya aka yi ba ma kun gani ban dai ba gaskiya na sani amma dai na kulle halin ina wahala wajen tura darasi ƙware wancan satin darasi ɗaya muka ɗauka kawai a cikin ko mun ɗauka duka a matsayin audio ɗaya ne shi nake so in ce amma dai zan haɗa muku insha Allah duka za ku samu ku ake insha Allah yi bishara da wannan in Allah ya so yadda na je kanan daba ne ta daba tumbin giwa ko da me kika zo na fi ko ina fa tu gurasa gurasar da ake ake bin ka ana roƙon ka siya <laughs> ah kada abin da ake bin ka ake maka dafin baki to sai a hankali kin an ka tsana da za ban fura hankali kwanci ba sai na ya yi saboda ina kaduna ne nake ma kaduna hausa su irin ta yan kaduna eh in na shiga katsina kuma sai hausa katsina in na je na yi kuma in yi mafanci yawwa Allah ya shirye ka to na insha Allah za a turo duka da izinin Allah a Allah ya ce kun ga wannan guri irin matsayinsa da irin matsayin shi imamu na maliku Allah ta'ala ya kara masa yadda da rahama to kun ga shi hafizi ne ina fatan muna fahimta a ce kai hafiz ne babu wani ɓangare na ilimi matakin hafiz shi ne sai ko ina ka kulle a ilimi ba cewa komai ka sani duk duniya an fahimta a ba za a haka ba amma na nufin babu wani matsala ta ilimi da za a zo maka da ita an fahimta wanda baka da ido a kai sai dai kawai ya zamanto cewa a ce ba ka sani ba da shi ba ma malik aka tambaye shi ce bai san abin da aka tambaye shi ba amma mutum ya zama hafin to ba karamin cin kwakwa ake ba tukun na kafin ka kai wannan matsayin bayan nan malam ya ci gaba yake cewa wato wa jam'uhu bainal fiqh wal hadith kuma imamu malik ya hada tsakanin ilimin fiqh da ilimin hadisi wa min hana daga cikin dalilan da har yanzu ma habahu Allah min al-qabul fi qulubin nas abinda Allah cikin sarki ya masa kyautansa an gane ko ku kalla fa yace habahu lafazan habahu shine kyauta daga hiba an gane ko Allah ya yi masa kyautar wani abu na me yace na karbuwa a wajen mutane wa bi khassatan ahlul hadisi musamman ma masu neman ilimin hadisi arrahiluna li talabihi wanda suke yin tafiya su ko gari su zo dan neman hadisin min kulli qasrin wa misr daga kowane fada daga kowane birni ana zuwa neman ilimi na hadisi malam ya ce wa min abrazi haula'i talami daga cikin fitattun ɗaliban imamu na maliku allazina ashamu fi tadwini mazhabihi wanda suka ba da gudunmawa suka yi taka rawar gani wajen wato rubuce ko taskace mazhabarsa shi imamu malik an gane ko yawa za ka ce tadwin rubucewa wanda suka taka rawar gani wajen wannan an gane ko malai yake cewa wa dabti masailihi da kuma kiyaye matsalolin mazhaba wa istikhraj ha, a fitar da hunta. wa shari'a filalami na da ya ta a cikin duniya an gane wannan ku? fil alamin an-nujumul atiya asma'uhum to ga sunan waɗannan da za a kawo kwance al'alamin annujumul Atiya da asma'uhum waɗannan taurari da za a ambaci sunayensu manyan ɗalibai imam malik za a gaya mana yanzu kuna ji na muhammad ibn Hassan al-Shaibani Muhammad ibn Hassan al-Shaibani an gane ku? sahiba abi hanifa wato ɗalibi ko ma'abocin abi hanifa don galibin sahib akan faɗa sahib ne zuwa ga ɗalibin wani wato ahadir wafil muwaɗa an imam malik ɗaya daga cikin marwaita littafin motsa ta imamu malik da kuma imamu malik ɗin wannan bawan Allah tuwofiya sanati mi'atin wa tis'un wa samanun ya rasu shekara ta ɗari da tamanin da tara bayan hijira kun gana cikin ƙarni na musabdala ko wato ƙarni mai daraja malam ya ce wannan mutum wuli da am an haife shi a shekara ta ɗari da talatin biyu bayan hijira wa nasha'a bil kufa ya taso a garin kufa sun mantakala min ha'ila bagdad daga nan sai ya bar kufa ɗin ya tafi zuwa garin bagadaza asimatu daula wato babban birnin ƙasar ta ainihin wato kufa wa ma kalil ilimi an zaka kuma guri gari na ilimi a wancan lokacin an gane ko kana min azkiya il'alam yana ɗaya daga cikin masu kwakwalwa da kaifin hankali a duniya asihan mutum ne wanda yake kwararre wajen iya magana yana da fasaha arifan bi kitabillahi masanin littafin Allah ne tuwafiya bin rai ya rasu a garin rai an gane ko ama a shekara ta 189 shekara ta tara fi yaumin wahidi a ranar da ya rasu sun rasu rana ɗaya ma'al kisa'iyu tare da ainihin wato imamul kisa'i shaikhul arabiya wannan babban malamin larabcin fadufinatil arabiya ko fadufinatil arabiya da fiƙihu ma a lokaci ɗaya a rana ɗaya aka binne fiƙihu aka binne larabci ko fahimci abin da ake nufi ma'ana an binne imamul kisa'i an binne larabci an binne imamu shaibani an kunne fikihu kuna fahimta ya ce ala haddi ta'abirin rashid a bisa wato furunci na yanayi da yake nunawa in za ku tuna kwanan nan mun yi rashi babba ko ba haka bane rashin babanmu Allah ya ji kansa da rahama Dr. Ahmad Ibrahim Bamba lokacin da bin Usman ya ce an kira shi je asibiti abin da ya faɗa ya ce da ya gaishe a kwance sai ga ilimi a kwance da irin haka ne aka ɗauke shi aka saka shi a cikin kabari ke kuma ya gunna ilimi to irin haka ne irin haka ne wayannan mutane sun shahara da ilimi wannan fiqh wannan larabci ko kuma suka mutu a rana daya to shine ma'anan an kamar an binne waɗannan ilimin muka guda biyu ana ji ana kallo ba kuma yadda aka iya dole kuma shine da kan abin ne su wannan shine mutum na farko ku rike sunan shi Muhammad ibn Hassan al-Shaybani zan fita biye ku fa ha mutum na biyu mutum na biyu Abu Muhammad an gane ko Abdullah ibn Wahab ibn Muslim al-Qurashi al-Misri shine abu muhammad abdullahi dan wahab dan muslim da ƙureshi kuma ba misri rawil muwaqqal kabir wanda ya waito muwadda an gane ko shi kuma tuwfiya sanata mi'atin wa sab'un wa tis'un ya rasu shekara ta 197 ana fahimta wasafahu ahmad ibn hanbal Sheikh Ahmad ibn Hanbal ya siffanta shi wannan mutum wato Abu Muhammad Abdullahi ibn Wahab ya siffanta shi bi annahu alimun cewa shi ma'abocin ilimi da masani ne salihun mutum ne na kirki mutum ne mutumin kirki ne faqihun mutum ne mai fikihu mai sanin ilimin fikihu kasirul ilmi yana da ilimi mai yawa sahihul Hadithi kuma hadisansa da yake ruwaitowa mai inganci ne fikatun amintacce ne sadukun ne gaskiya ne abin gaskatawa wa damat suhbatuhu li malik ya dace yana luzumtar imamu maliku zamanan qawilan Zamanin mai tsawo wa kana lahu inda shaykhihi malik kuma yana da wani matsayi a wajen malamin sa imamu maliku me wannan matsayin da yake da shi yana da jalalatun ajiba wato wani irin girmamawa da yake masa hatta kana yusammihi har ma yana ce masa wato imamu malik yana ce masa faqihu misr wato me ilimin fiqihu na misra har kuma shi ɗalibin sa kuma idan malam bai tabbatar da ilimin sa ba zai faɗa masa irin wannan ina fata muna fahimta kuma a lokaci guda kuma ku kalli tawalu'un ɗalibin bai hana kuma ya je nemi ilimi a wurin malamin ba ko da shi din mai ilimin ne saboda haka duk malami yana da yana da malami an gane yawa bari mu ƙara kwaya ɗaya na uku shine abdurrahman ibn al-qasim abdurrahman ibn al-qasim ibn khalid al-utbi al-misri shi kuma ya rasu shekara ta 198 shi ma an fahimta tafaqaha ala al-imam malik ya nemi ilimin fiqh a wajen imam malik shine tafaqaha wa sahibahu ya kuma nazimci imamu malik din nan muddatin tsawila zamani ko lokaci mai tsawo tasiri ila 20 sana kusan shekara 20 ha ya na'am yana nan yana karatu a wurinsa wace ce a cikin ku take neman ilimi a wurin malamin ta shekara 20 malamin ta ne shekara 20 sai suna nan tana neman ilimi a wurin shi ha a kan ku ce ga sunan kuna da yawa kawai ni na ce ne wace ce kawai ina ce ne wace ce shekara ashirin a ai suna ta abu nan ai yanzu kuna ta kuna ta yin wani abu ne ta hasilul hasil ku ji irin tambaya ta fa wace ce kawai ni ce ina so ga adadin hannayen da suka daga ne da yawan mu ok su malaman koko daliban ne suka zama objective ko kuma kun zarce su kun zarce su mana wato za ku samu cewa yawanci irin wannan da ba a yi an gane kuma wato naqishu bainal ulama wato yawo daga wannan malamin ya dan yi wani wa'azi ya burge ka sai kawai ka je ka zauna a gaban shi kawai ya koya maka kai ma kana so ka ji abin da yake ba can kuma ga wani can shi ma sai ka tabo ba a lazimtan malami a koyi ladabinsa a koyi iliminsa a koyi amanarsa a ƙurinsa ta ɗin shi a faɗi a koya daga gare shi da yawa ana zuwa ne za ku samu cewa akan saurari karatun mutum da wuce an fasha kuɗi kawai ayin wala wani shi ke tashi yanzu ko da ni ma ina zuwa karatu majalisun sa an fahimta shi kenan amma aiki da karatun a implementing ɗinsa a cikin ayyuka ne da kullum ba a yi fa yi ina fata ana fahimta su ta yadda inda za a ce Allah ce kike shekara ashirin a wurin malam wani kina karatu a wurinsa ga ya mana halayen malam ai halin mutum yana bayyana ana iya gane halin mutum in ji aka lizince shi ko da ko zama ne irin wannan da ake yi na awa ɗaya ko awa biyu a yi karatu a tafi akalla kina haɗuwa da mutum sati sati za ki faɗin wani abu na halinsa to aka ce faɗa ɗalibi ba zai iya faɗa ba saboda dama abin ya mai da shi fashin ne da ka koya daga cikin halayen malam da suke zuwa gurinsa ko majalisinsa ka na koyi haƙuri sai ki ce wannan aikin ciri ba na koyi gaskiya na koyi kaza amma aka tambayi ɗalibi mai ka koya bai san komai ya koya ba kawai yana karanta mana littafi kaza da kaza ai littafi kaza ya fi burge ni akwai akwai daɗi littafin kaza kaza me ya darasan me ya sabon me ya alaƙa kun gara wani nake nufi giro yana bin babu ina fata kuna fahimta so dole ne idan za ku kuje karatu a wurin malami sai kun tafi da ruhi ba da gangan jiki ba da ruhi ake zuwa ya kuma mu ana zuwa karatun ne da gangan jikin a zo a cika guri amma kuma ba abin da aka koya ba a yi ta abu a taho da riya a nuna cewa ni ce wance ko ni ne wane a gyara niyya kuma koya ladabin malami bi'unsa kafin a koya iliminsa wannan shine kawai magana magabata haka suke yi su an kai su wurin malami akan ce su koyi ladabinsa ne kafin su koyi iliminsa an gane ko saboda haka wannan bawan Allah wato Abdurrahman ibn Qasim ya lazimci imamu na Maliku shekara 25 a shekara 20 wa huwa sahibu kitabul mudawwana shi ne mawallafin littafin nan na mudawwana an gane ko alladhi huwa ajallu kutubul malikiya wanda yake daga cikin manya-manyan littattafan malikiya ba'da al-muwatta bayan muwatta ta Imam Malik yana magana manyan littattafai bayan muwatta an kace ta ya kuma wani a ciki an gane ko wa yuqala ana cewa innal imama malika lalle imamu maliku ana cewa wasafahu ya siffanta shi qala yake cewa mithluhu kamathli al-jurabi wato cikin wannan malami abdurrahman ibn al-qasim ibn khalid al-utaqi an fahimta al-utaqi imam malik yace to kwatankwacin sa kamar buhu ne asalin dirab shine jaka ko buhu ko wani dan kwatanniya wanda ake zuba ba a cikin sa sai ka ce wa dirab kamar irin tukunyar da ake ɗibo ruwa a ƙauyuka ko kaza an fahimta ya sunanta mai dan dogon wuyan naka da ake da ƙasa tulu yawa kamar tulu yawa an fahimta kamar tulu ce ya ce mamlokun an gane ko wanda yake cikin almiski almiski abin so ne ko abin ki abin so ne haka imamu maliku ya siffanta shi an gane ko wa wasafuhu bi annahu a'lamin nasi bi mazhab malikin sannan kuma mutane sun siffanta shi da cewa shi ya fi kowa sanin mazhabar imamu malik haka suka siffanta shi ya fi kowa sanin ne mazhabar imamu malik haka suka siffanta shi sannan malik yake cewa wa amanuhum alaihi shi an gane ko wa amannuhum ne eh wa amannuhum ko wa amanuhum alaihi wa amaluhum bi kai alaihi shine yafi mana kuma shine yafi zamantowa cewa an fi amantu an fi amintuwa akan mazhabar ta malikiya yana daga cikin wanda suke ana amintuwa da ra'ayoyin shi da maganganun su akan mazhabar malikiya to yana daga ciki idan kuma muka ce wa amannuhum saboda wannan madda aka kawo ne shi ta dole mu ce amanuhum amma da aka ce amannu babu madda to wanda ya fi kuma yana da falala da baiwa akan duk wani mai bin mazhaban maliki to wannan mutumin na da falala akan shi kamar yana bin ki bashi yake saka masa ya miki wani abu ya miki me ake cewa ya miki hidima da kawai yana bin ki bashi wannan in ba madda kenan in da madda kuma shine wanda aka fi amince ma wanda kuma shine fassara na bikin ta farko da muka yi gane ko daga nan sai Abu Sa'id Abdurrahman ibn Mahdi bin hassan bin abdurrahman al'amdari al-basari shi kuma ba a ce komai a kansa ba in za ku lura an ce kawai tufiya sanati mi'atin wa samanun wato ya rasu shekara ta ɗari da tamanin da ainihin wato takwas shi ma shekara ɗaya suka rasu da wani da wancan abdurrahman bin qasim waɗannan ɗalibai guda ainihin wato hudu da muka karanta ina ga sun ishe muku. ba ƙara ɗaya za mu tsaya saboda ya alwala insha Allah ta'ala Allah da sarki ya datar da mu ba mu ladan abin da makaranta daidai wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah da sarki ya yafe mana insha Allah za mu tsaya nan saboda shirin yin sallah Allah ta'ala ya taimake mu